a shekara ta 1703 ana haife shi a fadar edini a ranar 6 ga watan fabrairun shekara 1664 shi ɗan sultan mehmed na biyar ne wanda ya yi mulki tsakanin shekara 1648 zuwa shekara 1687 da gulnu sultan wanda asalin sunansa shine evmenia wato wani ɗan asalin karetan ne na ƙasar girka mustapha na biyu ya yi murabus a shekara ta 1703 zuwa shekara 1730 an haife shi ne a edini kuma mustapha ya yi yarintarsa a wani garin yayin da yake a mora yanisheri tare da mahaifinsa a shekara ta 1669 ya yi karatunsa na farko a gurin mehmed effendi malamin rubuce-rubuce shine sanannen mawallafin ƙira hafiz usman a cikin shekara ta 1675 an yi masa kaciya shi da ɗan uwansa ahmad kuma aka yi auren 'yan uwansa wato hatis sultan da fatima sultan an kwashe kwanaki ashirin ana shagalin bikin a lokacin mulkinsa babban yakin turkiya wanda aka fara a shekara ta 1683 yana ci gaba da gudana a wancan lokacin bayan gazawar sage na biyu na vienna na shekara 1683 ƙungiyar mai tsarki ta kame manyan sassan daular a turai sojojin habsburg sun zo har nice sabiya ta zamani kafin a kori donobe a shekara ta 1690 sultan mustapha na biyu ya ƙudurta ya ƙwato yankunan da suka ɓace a hungary don haka shi da kansa ya umarci sojojinsa ya tashi daga nice tare da babban sojin wato tare da babban sojojin ottoman don yaƙi da ƙungiyar mai tsarki da farko sojojin ruwa na Ottoman sun sake kwato tsibirin chaos bayan sun yi galaba akan rundunar venetian bayan sun yi galaba akan rundunar venetian sau biyu a yankin tsibirin onusis ta shekara ta 1695 da kuma yankin chaos na shekara ta 1695 shima a cikin fabrairun shekara ta 1695 ɗin ne a cikin watan yuni shekara ta 1695 mustapha na biyu ya bar edini don yaƙi da daular habsburg a watan satumba na shekarar ta 1695 an kama wato garin lipoba a ranar sha 18 ga watan satumba shekarar ta 1695 din ne sojojin ruwan venetian suka sake cin nasara a nasarar zaitunan birnu na ruwa bayan 'yan kwanaki an ci sojojin hotspot a yakin lagos bayan haka sojojin othman sun koma babban birnin kasar a wancan lokacin an yi nasarar kare wato sansanin othman na azov daga sojojin rasha da suka yi wa ƙawanya kamar yadda mustapha ya yi ƙoƙari ya gane tunaninsa da sauri tsibirin chaos wanda a baya ya faɗaɗa ta hannun venetian an mayar da shi a lokacin tatar Crimean Shabazz Gere ya shiga cikin ƙasar Poland kuma ya wuce zuwa Lemberg, kuma suka dawo da kamammu da yawa daga nima sosai. Akwai rahotanni da ke nuna cewa sojojin Usman sun yi tasiri ga 'yan Venetia a gaban Hezgovonia da kuma a gaban Hezgovonia a Pelononis, musamman farfadowar Chaos an ɗauke shi mai kyau kuma an yi bikin tare da manyan bukukuwa a Edini. A lokacin an raba shawarwarin mutanen ga mazauna yankin. A watan Afrilun shekarar 1696, Mustapha na biyu ya bar Edini don yaƙi na biyu da daular Habsburg. A watan Agustan shekara ta 1696, 'yan Rasha sun kewaye Azvok a karo na biyu kuma suka kama wato Kagara. A watan Agustan shekara ta 1696, sojojin Othman sun fatattaki sojojin Osbak a yankin Ulas da kuma yankin Sinai. Bayan waɗannan nasarori, sojojin Othman sun kama Timisoria sannan aka naɗa Koka Kafa fasha a matsayin mai tsaron Belgrade. Bayan haka, sojojin sun koma wato babban birnin Othman. A watan Yulin shekara 1900 da mustapha na biyu ya bar babban birnin kasar a yakin soja na uku a kan daular habsburg duk da haka sojojin othman sun sha kashi a yakin zanta kuma grand vizier elmas mehmed pasha ya mutu a yakin bayan haka ne daular usmaniya suka sanya hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar haɗin kai babban abin da ya fi tayar da hankali a mulkinsa shine asarar hungary ta yarjejeniyar Kalawis a shekara ta 1699. Duk da haka, ko da ikon Othman ya zama kamar yana raguwa a gefe ɗaya na daular, wannan baya nufin cewa ƙoƙarin Othman na faɗaɗa ya ƙare ba. Wato wannan baya nufin cewa ƙoƙarin Othman na faɗaɗa ya ƙare ba. A cikin shekara ta 1700 daidai alal misali, Grand Vizier amakazet hussein ya yi fahariya ga wata ƙabila masu tsaurin ra'ayi da ke zaune a cikin fadama kusa da bagadaza cewa ya kamata su yi biyayya ga mulkin sarkin tun lokacin da ya kama shi har zuwa ga rashin tabbas grand vizier ya ƙara da cewa bayan haka mustapha na biyu shine ubangijin ruwa da laka a wancan lokacin ya faɗa a ƙarshen mulkinsa mustapha na biyu ya nemi maido da ikon mulki a masarautar sultanate wanda ya kasance wani matsayi na alama tun tsakiyar karni na sha bakwai. lokacin da mehmed na biyar ya rattaba hannu kan shugabancinsa ga grand vizier dabarar mustapha na biyu ita ce ya samar da wani tushe na madafin iko ga kansa ta hanyar sanya matsayin timas dawakin daular usmaniya na gado kuma ta haka ne masu biyayya gare shi wato timas duk da haka sun kasance a wannan lokacin suna ƙara zama wani ɓangare na tafiyar da sojojin Othman. Dabarar ta gaza a wancan lokacin sojoji da basu yarda da su ba da ke da ɗaure wato sojoji da basu yarda da su ba da ke ɗaure a yakin Georgia sun yi muni babban birnin ƙasar wato wanda ake kira Edney Event